Bismillahir Rahmanir Rahim. Daudar gora. Kashi na 46. Amadu. Tunda ya fita gidan bayan sai rabar inna larai, ko da ya dawo daga raka ta bai ƙara shigowa ba, sai da aka yi sallar magriba. Yana fitowa masallaci ko ya nufo gidan cikin sauri. Lokacin da ya shigo babu kowa tsakar gida, da ya nufi ɗakinsa tare da buɗewa ya shiga. Da farko tsayuwa yi yana mu ma ina kallo kamar mai tunanin abin da ya zo yi, sai daga baya kamar wanda ake aka tunawa wa abin da ya shigo da shi, sannan ya ɗauki jakar kayansa, ya shiga haɗa ya nasa ya nasa, yana gamawa ya ɗauki jakarsa ya saɓa sai kuma ya ɗan tsaya kamar yana tunani. Jiya ke a ransa idan ya tafi ba zai dawo kwana kusa ba, domin a yanzu bai san me zai yi ba ko ya aikata. Ba shi da zaɓin da ya wuce ya bar garin ya yi nisa da matsalolin da suka kunno masa kai. ya tabbatar in har babansa ya san abin da ke faruwa a yanzu to babu makawa sai ya sa shi ya dawo da aya shi kuma yanzu yana gudun furucin da mahaifiyarsa ta yi ya kama sa ya tabbatar duk abin da ta faɗa za ta iya aiwatarwa tun da dama ba son zaman aya da shi take ba wannan dalilin ya sa ya ga gara kawai ya tattara ya bar garin kafin al'amura su sake lalacewa idan ya koma gurin aikinsa aka neme sa na wasu kwanaki ba a same sa ba komai zai dawo daidai cikin takaitaccen lokaci sai da ya gama karewa ko ina kallo ya tabbatar bai manta komai da zai dauka ba sannan ya juya cikin sauri ya fita tare da rufe kofar ɗakin lokacin da ya fito a gan bai tarar da kowa ba hakan ya bashi sa'a ya fice gidan ba tare da sun haɗu da mutum ɗaya da idan aka zo ana neman sa zai iya bada shaidar ya ga lokacin da ya bar gida ba haka kawai zuciyarsa ta cika da gaggawar son yayi yi ya bar garin a daren cikin hukuncin Allah ko sanda ya isa gurin da yake mararraba ya samu mashin da zai fitar da shi bakin babban titi inda zai hau mota Sanda suka iso ya sauka sai ga mota za ta wuce cikin gari. Ya tare zai hau aka ce masa babu guri amma haka ya zaɓi squatting about kamar wanda ake kora ya kamo hanya da daren ya nufo cikin garin Kano. Aya Lokacin da su iyami suka dawo gurin karfe tara ne, tana jin suna mai da zancen abin da ya faru a can gida. Har sanda uwa nake cewa ni dai iyami, ban ga alamar da yake nuna Aisha ta za ta koma ba, ko ke kin gani? Yami da ke murmushi ta ce ai ni dalilin da ya sa na ce ya fara tuntuɓar Amadi kenan. Na san in dai Larai ta samu dama ta magana da shi. To kuwa ba na jin za ta bar shalele ta zauna da ɗanta. Tunda dai kina jin ma me matan gidan da mijinta suka faɗa game da halayenta. Uwan ta ce hm, Allah na tuba idan ban da kaddara ma me za a yi da jinin mace irin wannan mai mugun halin. Yami dai ta murmushi kawai kafin ta ce ani ko da ma shalele bata koma ba bana bakin ciki tunda dama ce ta same mu da zamu dage ta samu lafiya kafin kuma Allah ya fito mata da wani mijinta ya auren ta Aya da bata sa masa baki a maganar su ba tun san da zuwan da ta yi masu tana turo baki jin maganar aure kamar za ta yi kuka ta ce iya mini dan Allah ki daina maganar auren nan ki bari ma na samu lafiyar mana kafin ki sako wannan zancen kuma ma duka nawa nake da za a na yau na yi min fatan sake yin aure Iyami ta ce au to ai auren shine mutuncin ki yar na Aya ta raurau da ido ta ce, “A, ah, ni dai to makaranta zan koma ma, ko na samu sauƙin.” Wani dai dariya ta fara yi masu, can kuma ta miƙe tana faɗan. “Iya mi bari ki ga, na tafi gida na bar ki ke da jikarki ku karata sai Allah ya kai mu da safe.” Iyami ta ce, “To uwani, sannu, Allah ya saka da alkhairi, amma ina ga gobe tun da Litinin ce za mu koma can asibitin Kano akan matsalar shalele. Kin san wai Bahaushe ya ce, da zafi-zafi ake bugun karfe. gara na tashi tsaye akan kan lalurarta. Wani ta ce haka ne, Allah ya sa to a dace. Yami ta amsa sannan ta taso ta raka uwa ne har soro. Nan suka sake tsayuwa suka yi magana kafin ta tafi, sai da iyami ta rufe musu kofa, sannan ta dawo cikin gidan. Kana shigowa ta kalli Aya da ta ke rufe ta kira ta shalele. Aya ta buɗe ido ta ce na'am. Iyami ta ce tashi ki ga ne mana shimfiɗa. Ya kamata ki kwanta da wuri saboda gobe asibanci za mu yi mafita. Kada sai mun je mu rasa kati kamar wancan zuwa. Aya ta kiɗa kanta tare da cato iyami. Maimakon ta bari Iyami ce masa shimfiɗa, ita ta shiga ta kwaso kayan da filo biyu. Tana gamawa suka, suka kashe hasken suka kwanta. Kiran farko a kunnen Iyami aka yi sa. Ta tashi ta ɗaura masa ruwan wanka. Ta dama kunu. Sai gabanin Asalatu sannan ta shigo ɗaure da alwala. Ta shiga tashin aya. Shalele, tashi maza ki je ki wanka, ki fito sai ki yi sallah. Aya da ta buɗe ido ta amsa mata tare da tashi, ta cire kayanta, ta fita. Yami kuma ta kabbarta sallah. Sai da ta a can rufajin sannan ta asba Tana idarwa ta fita da kayan shimfiɗar aya ta hau wankewa. Bayan ta gama ne ta shanya su sannan ta shiga ta wanka. Wuraren karfe shida sun gama shirya ta kawo masu ɗumamen da ta yi da kunu suka ci. Suna gama suka fito iyami ta rufe gidan da biba ɗinta a hannu suka kama hanyar barin gari. Ƙarfe takwas ɗin safiyar ranar a MM a MMSH ta yi masu. Iyami ba ta manta gurin da suka bi layin kati ba. Ta isa ta yi wa taron matan da suke kan layi sallama suka amsa. Sai da suka gaisa sannan ta tambayi wanda take ƙarshe aka nuna mata. Ta ce ina bin ki baiwar Allah. Matar ta ce to baba. Sai ta bar gurin ta koma inda ta bar aya. Wuri ta samu a inuwa ta mata shimfiɗa ta ce zauna nan shalele bari na bi layin karɓar katin. Aya ta gyaɗa mata kai a hankali kuma cikin mutuwar jiki ta ce to iyami Allah ya sa mu ba mu zuwan banza ba yau ma. Yami ta ce insha Allahu ba mu yi ba za mu samu. Ai wanda suke gaban mu ba su da yawa sosai kamar na wancan ranar. Aya dai kallon layin kawai take da iyami ta ce mata ba su da yawa. A haka ma ta ga kusan mutum hamsin a gabansu banda wanda suke gefe ɗan alfarma da wanda wasu cikin ma'aikatan asibitin suke rakowa su karɓar musu kati. Tana nan zaune tana adara neman dacewa su samu kati. Yau ba sai sun je sun sake dawowa ba. domin a halin da ake ciki yanzu tana hanko wahalar da za su sha idan aka ce sai kullum sun koma gida sun dawo ya mai girma ya mai girma sake rizkarta yake a kullum ga wahalhalun rayuwa da jinyarta da take fama kuma ba wai karfi ne da su ba ta bangaren kuɗi rufin asiri ne kawai sai uminta da ke can saudiya tana aiki tana aiko musu kuɗin da za su yi buƙatun yau da kullum ita ma kuma yanzu an ɗauki kusan watanni uku rabonsu da sanin halin da ke ciki sun yi jiran sun yi kiran lambar amma shiru babu wani sauƙi Ƙanjarin Iyami ne take juyawa tana sana'a, shi ma tuni suka durfafe shi sai ɗan abin da yake hannunta, wanda idan Ummi ta yi aiki take ragewa tana tarawa, da kuma ita abin da ta samu da wanda Baba Wada yake ɗan bata na abinci. Daga inda take tana aikin kallon Iyami cike da tausayawa, ita kuma Iyami tana ta aikin bin layin karɓar katin. A hankali layin yake tafiya duk da 'yan alfarmar da ake shigarwa ciki, a haka aka zo kan Iyami. Ko da ganin ita ce a gaba lokacin kamar za ta zuba ruwa ƙasa ko wanda aka ce an yi wa gafara ne haka ta ji sanyi ya ratsa zuciyarta malamar asibitin ta kalli iyami da ke gabanta ta murmushi ta ce babu sunan ki iyami ta ce aisha ta abubakar abubakar matar ta ce shekaru iyami ta ce shekara sha hudu Ɗagowa matar ce ta kalle ta da kyau ta ce babu shekarun ki fa nake tambayar ki. iyami ta ce ito ba ni ce mara lafiyar ba. Katin na jika ta ce ita ce mara lafiya kin ganta can zaune. Matar ta gyaɗa kai ta ce mata oke sannan ta rubuta mata ta ce unguwa da lambar gida iyami ta ce kacako unguwar hayi tana gama rubuta ta miƙo wa iyami shuɗin katin ta ce gashi baba Allah ya bata lafiya iyami ta amsa bakinta ya ƙi rubuwa saboda murna har da yi wa matar godiya sannan ta iso gurin da aya take tana kalle-kalle da murna ta iyami ta ce shalele na samo katin aya ta mata murmushi ta ce sannu iyami iyami ta ce yanzu sai mu je mu bi layin ganin likita kuma aya ta ce to Iyami ta ce yanzu dai sai ki tashi mu je mu bi layin. Aya ta gyaɗa mata kai a hankali tare da miƙewa. Iyami ta tattara kayan shimfiɗar da tuni Aya ta masu fitsari ya kai huɗu suka kama hanya. Rashin sanin ta inda za su fara ya sa Iyami ta ta bin layukan da ba daidai ba. Wani sai an zo kansu sannan za a ce mata ba nan ba ne. Yawo sosai Iyami suka sha suna neman inda ya dace amma ba su samu ba. Har wasu wurin ma sun fara rufe ƙofa. Alamar sun gama ganin patience. A takaice dai, nan iyami suka yi ne don a cikin asibitin suka yi sallar azahar da la'asar. Lokacin suna cikin wata rumfar asibitin da ta yi fayo babu kowa. Kai ba za ka ce da safe ita ce mutane suka cika ba, ko kuma wata safiyar ba za ta yi ba, mutane su sake taruwa. Cikin yanayin ƙosa da zaman da suke yi, Aya ta kalli iyami idanunta sun yi raurau. ta ce iyami don Allah mu tafi gida kawai ni na haƙura kuma na gaji da zaman da muke yi tunda ba mu samu abin da muka zo nema ba gara mu bar gurin nan kafin wani ma ya zo ai zaton ba mu da gaskiya a kore mu iyami da ta yi laushi sosai ta ce haka ne to amma yanzu da ke cewa kin haƙura ai ba a gajiya da neman lafiya ko tunda dai kin san ba za ta zo maki kina kwance ba idan mun ce za mu tafi can gida kuma gobe ma fa haka za mu sake kamo hanya mu dawo har sai ranar da Allah ya sa wahalar mu ya yanke Aya da ke hawaye ta girgiza mata kanta da murya kuka ta ce, A'a iya ni na haƙura kawai mu tafi ba sai mun dawo ba. Wata metron da ke share rumfuna ta bi su da kallo, ganin yadda suka yi jeme-jeme da su saboda wahala, kamar ba kamar ba za ta yi masu magana ba sai kuma dai ta ce sannu hajiya. Yami da ta kasa yi wa Aya magana tana kallon ta, jin furucin da ta yi ta gyaɗa kanta a hankali ta ce sannu dai malama. Metron ta ce lafiya dai ko? Tun da na gan ku a nan, zama me kuke ta yi har yanzu ba ku tafi ba? An fa tashi a aiki yau sai gobe kuma. Idan ba ku samu ganin likita ba, ku yi haƙuri ku je gobe ku dawo. Yami ta gyaɗa kai tana kallon Aya ta kasa cewa komai. Ita kaɗai ta san me ke damunta a rai. Metron ɗin da ta kula kamar Iyami na cikin damuwa ta matso tana kallon su. Ta ce Hajja me matsalar ne? Ko ko taimakon da zan iya yi maku? Iyami kamar za ta yi kuka ta ce wallahi malama jikata na kawo tana fama da lalurar yoyon fitsari yau kusan kwana nawa muna yawon zuwa wancan karan mun zo aka ce kati ya kare haka muka koma garinmu yau kuma gashi mun samu katin ma amma duk inda naje sai a ce ba nan bane ba har na gaji da yawo da bin ma Yadram da ke sauraron iyami ta kiɗa kanta ta ce eh gaskiya hajiya in dai matsalar da ya kawo ku kenan duk likitan da kuka je gurinsa in dai ba wanda yake da alhaki da lalurar ta ba za a ce muku ba bari. Da tun farko tambaya ta kai ai da an nuna muku inda za ku je. Yanzu kuma kin ga lokaci ya ƙure kusan ko ina an tashi. Yanzu haka a asibitin nan idan ba majinyata kawai da suka rage ba sai ko masu jinyar su da kuma masu zuwa ziyara. Ina ga idan akwai wanda kuka sani a nan garin ku je ku kwana gobe sai ku yo maku. Kuna shigowa ki tambayi inda NBBP suke za a kai ku. Iyami ta gyaɗa mata kai ta ce to shikenan malama mun gode. Allah ya saka da alkhairi ta ce amin babu komai. Iyami ta kalli Aya da ta yi shiru ita kanta tunanin inda za su je take yi dan ta san idan ta ce yanzu za su ɗauki hanyar komawa gida sannan gobe su sake dawowa al'amarin zai zame masu jidali. A hankali tana kwantar da murya saboda bata sani ba ko Aya za ta yarda su je inda take tunani. Ta ce shalele. Aya ta juya idanunta da ya ja ta kalli Iyami da ke son yi mata magana. Yami ta yada kai a hankali kafin ta ce, na ce ya kike ganin za a yi yanzu? Gidan za mu tafi, gidan za mu tafi ko kuwa shawarar da malaman nan ta ba mu za mu bi. Aya ta yi shiru bata ce komai ba. Kamar mai nazari Yami ta sake cewa to ko dai gidan ta yi ba, za mu je ne mu roki alfarma su bar mu mu kwana. Gobe idan Allah ya kai mu sai mu dawo din. Sauran girgiza mata kai aya ce hawaye suna sakowa fuskarta. ta ce a'a iyami kawai mu koma gida ni na haƙura da wannan wahalar menene ribar da lafiya za ta bani a yanzu bayan da jimawa na rasa komai iyami da hawaye suka cika wa idanu ta shiga girgiza mata kai ta ce Baki rasa komai ba shalele akwai Allah shine gatanki kuma shine komai a gare ki bai manta da ke ba kuka sosai take da hawaye ta ce iyami na rasa komai tun fa ina jaririya ban san kaina ba na rasa mahaifina after then at the age of 13 Burina na son yin karatu ya rushe. Aka yi min auren dole da mutumin da bai ɗauke ni a bakin komai ba. E, an at the age of 14, na zama uwa. Amma kuma kafin haka, ya kasance na rasa ɗan da na haifa. Wanda sanadiyar haka, lafiyata ta taɓo? Mahaifiyata ta rage min marasa inda take. Tana duniya ko ta mutu, Allah kaɗai ya barwa kansa sani. Shin iya iyami, ki faɗa min menene ya min saura da ban rasa ba? Eh, menene abin da na mallaka da bai guje ni ba? Ni wace ce? Me yasa nake raye har yanzu? Menene ya man saura? Ta faɗa murya tana amsa kuwa a gurin saboda rashin mutane. Cikin kuka kamar yadda take Iyami ta ce imani har gobe ke musulma ce shalili. Tabbas ba ki rasa komai ba kuma wata rana za ki ce na faɗa maki ba ki rasa ba tunda kika yi imani. Da Allah insha Allahu Ubangiji ba zai taɓar da ke ba. Aya ta ce Iyami zuciyata ta fara rawa. Na fara kokwantan abin da ke faruwa da ni. Me yasa duk wannan abubuwan suke faruwa da ni kaɗai? Me yasa sai ni kawai? Da sauri Iyami ta sako ta riƙe ta tana faɗin ki daina faɗar irin wannan maga maganganun shalele. Kada su sanya ki samu rauni cikin imanin gidan Allah. Aya ta ce ni baiwa ce gajiyayya Iyami. Dole ne haka ta faru da ni. Akwai da yawan mutane wanda sun fi ni komai na rayuwa, amma ba su ga kalar jarabawar da na rayu a ciki ba. Shin me ya sanya sai ni? Iyam ta ce saboda ke zaɓaɓɓiya ce a cikin bayan Allah. Shin baki san ba kowa Allah yake jaraba ba sai wanda yake so? Idan kika yi haƙuri wata rana za ki ga sakamakon haƙurinki nan ba da jimawa ba. Ki yi haƙuri da duk da kalar ƙaddarar ki za ta zo kuma ki kasance mai karɓar ta da hannu bibbiyu. Lokacin dariya na nan zuwa insha Allah. A duk lokacin da kika ji kokonto a cikin imaninki kuma shaiɗan ne yake neman wata dama da zai kai ki halaka ta hanyar ruguza imaninki. Da kin ji haka ki ce sannan kuma ki ƙoƙarin ki yi ƙoƙari gurin tunatar da zuciyarki da ke nema kaucewa take ƙoƙarin mantar da ke tauhidi ta hanyar bibiyar sunaye da siffofin Allah da fahimtar da su da bautawa Allah da su ƙofa ce mai faɗi da take baiwa kaiwa bawa zuwa ga yardar Allah da kuma kyakkyawan sanin Allah gwargwadon iko Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye masu yawan gaske waɗanda ba san adadinsu ba, duk da cewa ya ware wasu guda casa'in da tara ya ce duk wanda ya san su ma'ana sanin ma'anarsu da bauta wa Allah da su to zai shiga aljanna, amma kuma ba su kaɗai ne sunayensa ba saboda Imamu Ahmad a cikin Musnad da Hakim a Mustadrak da wasunsu su, ruwaito hadisi da isnadinsu zuwa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bada addu'ar da wanda yake cikin damuwa ko baƙin ciki zai karanta cikin addu'ar yake cewa ya Allah ina roƙonka da duk sunayenka da ka sanyawa kanka ko ka sanar da wani bawanka ko ka saukar da shi suna cikin littattafanka ko ka kaɗaita da saninsa wannan hadisi ingantacce ne yana nuna akwai sunaye da Allah ne kaɗai ya san su kuma suna daga cikin sunayen Allah wanda ke tunƙushi. ƙunshe da ma'anar suna da kuma siffofi. Misali, sunan Allah Al-Wahhabu yana ƙunshe da ma'anar suna wato Mai Cikakkiyar Kyautar da Babu Mai Irinta, wanda yake ba da abin da ya so komai yawansa, babu wanda zai iya bayar da abin da ya hana ko ya hana abin da ya bayar ɗin. Taskarsa ba ta raguwa, da a ce mutane da aljanu na da dama da kuma da kuma na yanzu da waɗanda za su zo nan gaba. su tsaya a guri guda kowa ya tambayi Allah buƙatarsa kuma a bawa kowa abin da yake so to da hakan ba zai rage komai a cikin taskar Allah ba sai gwargwadon abin da allura za ta rage wa ceku idan an tsoma ta a ciki an zare wannan bangare kenan na ma'anar sunan alwahabu haka kuma suna yana ishara akan siffofin Allah kamar samuwar Allah don sai akwai shi sannan zai yi kyauta yawan kyautar Allah wadatuwar Allah jin ƙai na Allah ta yadda yake yi wa bayansa kyauta iri-iri, alalan suna saɓa masa dare da rana. Kowane suna ka ɗauka za ka samu abubuwa daban-daban a cikinsa, sannan suna yi da sifofin Allah ana amfani da su wajen neman biyan bukata a wajen Allah, ta yadda kowane mai bukata zai duba sunan ɗaya da ya dace da bukatarsa sai ya kira Allah da wannan suna. Misali, mai neman gafara zai iya kiran Allah da suna algafur mai yawan yin gafara da yafiya, mai gafarta zanabai komai su. kuma komai ƙanƙantar su mai neman arziki ko haihuwa ya kira Allah da sunan Ar-Razzaq ko Al-Wahhab mai neman a ɗaukar masa fansa ya kira sunan Allah da Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Aziz da makamantansu abin nufi ne kowa ya kira Allah da sunan da zai dace da bukatarsa sannan bai halatta gabawa ya kirkiri suna ko siffa ya jingina wa Allah ba tare da dalili sauƙaƙƙe daga sama ba haka bai kamata a kira Allah da sunan da ba mu da tabbas a kan ingancinsa ba kamar Yahwa, wanda muka gani cikin littattafan Yahuda. Ana iya rantsuwa da kowane suna daga cikin sunayen Allah ko siffofinsa, wannan ya halatta. Ya Allah mai yawan gafara, ka gafarta mana zunubanmu. Ya mai shiryarwa, ka shiryar da mu zuwa tafarkinka. Ka tashe mu a tawagar masoyanka tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da sauran bayi na gari. Ya Allah, wanda babu abin da yake gagararsa a sama ko ƙasa, ya mabwayi ya mai son bayinsa, ka kare mu daga dukkanin abin ƙi, mummunan abu, ka ba mu izza a kan maƙiyanka, ka sanya mu cikin masoyanka, normally. A rayuwar nan akwai mutane irin Aya waɗanda Allah yake jarabawa ta hanyoyi da dama. Wasu daga ciki suna iya yin haƙuri until Allah ya sauko musu da jaraba da ijaba daga gare shi, ya yaye musu saboda haƙurinsu. Akwai wanda kuma ko yaya ƙanƙantar jarabawa ke ba sa iya haƙuri, jurewa har sai sun yi complain ko kuma dai su nuna gajiyawar su ta hanyar furta wasu kalamai da idan ba Allah ya kiyaye ba sai imanin su ya samu rauni. Menene dalilin? Saboda mu ‘yan adam mun siffanta da wasu siffofi ne wanda suke kishiyoyi ga siffofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Nasiha sosai mi ce mata sai da ta ga jikinta ya yi sanyi sannan ta ƙare da tambayar ta. Allah ya sa kin fahimce ni. Gida kai aya tana kuka sosai take faɗin. a'udhu billahi minash rajim Aminci billahi wa rasulihi astaghfirullah atubu ilaik